Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum har sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau juma'a kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani ga wata da muna dauke da labaran duniya wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyarmu a yau daga nan sai shirin muryoyi masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin tarbiyyar iyali wanda awwal usman kunya zai gabatar daga nan sai shirin na karshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu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 madalla masu sauraron yanzu kuma ga labaran duniya tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Ga labaran duniya mai karantuwa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. falasiyan dama ne suka jikkata sakamakon buɗe musu wuta da wasu yahudawa suka yi a gaɓar yammacin kogin jordan iran ta jina wa algeria kan kaɗa ƙuri'ar ƙin amincewa isra'ila ta zama mimba a ƙungiyar tarayyar afirka yawa ne hukumar fifa ta haramta wa ƙasar kenya shiga gasa ta ƙasa da ƙasa yanzu kuma ga cikakkun labarun. falasɗina dama ne suka jikata sakamakon buɗe musu wuta da wasu yahudawa suka yi a da yammacin kogin jordan ratib jabur wani jami'i da yake sa ido kan irin ta'asar da ramtacciyar ƙasar isra'ila ke tafkawa a yankin na falastinu ya faɗi cewa wasu yahuda tare da rakiyar sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da rakiyar sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun buɗe wuta kan masu zanga-zangar lumana da suka taru a ƙauyen khalid da da ke kudancin birnin khalil inda suka jikata dama daga cikinsu. su wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun bayyana cewa akalla falastina biyar sun ji mummunar rauni bayan da yahuda suka harbe su suka buɗe musu wuta da sashi mai rai musamman a gabar yammacin kogin jordan a yan kwanakin nan da yahuda an shararri zauna sun kai hare-hare kan falastina a gabar yammacin kogin jordan inda suke jifan su da duwatsu da kuma ta musu kayayyakin amfani an babu wani mataki da gwamnatin isra'ila take ɗauka a kai a wani rahoto da ofishin da ke kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a yankin ya faɗi cewa daga farkon wannan shekara zuwa watan nuwamba da muke ciki so 287 kenan yahuda ya kewa Falasinawa hari haka siddan inda 200 daga cin har-haren sun haifar da mummunan asara ga mutanen da ke zaune a yankuna daban-daban a inda waɗannan har-hare ke faruwa. Iran ta jinjina wa kasar Algeria kan kada kuri'ar kin amincewa da Isra'ila ta zama memba kungiyar AU. A wata tattauna ta wayar tarho ta gudana tsakanin ministan harkokin wajen kasar Iran Amir Hussein Abdullahian da takwaransa na kasar Algeria Ramtane Lamamra ya faɗi cewa matakin da kasar Algeria ta ɗauka a baya bayan nan na jefa kuri'ar kin amincewa Isra'ila ta kasance memba kungiyar tarayyar Afirka abin a yaba ne kuma mataki ne da ke cike da hikima da basira. har ila yau ministan ya bayyana fatansa na ganin zaman da kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa za ta yi a nan gaba ya amfani al'ummar musulmi yana mai cewa dangantaka tsakanin kasashen biyu za ta ci gaba da bunƙasa a dukkan bangarori a nasa ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar algeria lamamra ya gayyaci babban jami'in diflomasiyyar na iran da ya ziyarci kasarsa da ke arewacin afirka kana da gaba da muhimmancin kafa gwamnati game da kafa kwamitin da ya shafi bangaren siyasa tsakanin kasashen biyu da kuma wanda zai taimaka wajen ganin an ƙara bunƙasa alaƙa da ke tsakanin ƙasashen kimanin shekaru ashirin kenan tun bayan da aka canza ƙungiyar oau zuwa ta tarayya afirka au isra'ila take ta yunkurin ganin ta zama ba a dindin a ƙungiyar amma haƙanta bai cimma ruwa ba sama ma saurare kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran rahotanni sun cewa kasar kenya na fuskantar yiwuwar fifa ta hana ta shiga gasa bayan da ministar wasanni ta kasar ta bayar da umarni ga kwamitin rikon kwariya a kasar da ya gudanar da harkokin wasanni a kasar ministar wasanni ta kasar amina mohammed ta kafa kwamitin rikon kwariya da ya kunshi mutum ashirin da 27 domin tafiyar da hukumar kwallon kafa ta kasar ta kenya fifa bata yarda wata gwamnati tsoma baki wajen gudanar da hukumar kwallon kafa a wata kasa ba kuma a baya ta haramta wa kasashen da suka yi irin wannan katsalandan ɗin na shiga harkokin ƙwallon ƙafa a su. Har ila yau ta kara da cewa a ƙoƙarin da suke na martaba kwallon ƙafa ta yanke shawarar kafa kwamitin riƙon ƙwarya na hukumar kwallon ƙafa da zai yi wata shida yana gwada da ayyuka na kula da hukumar kwallon ƙafa ta ƙasar ta Kenya. Yin amfani da 'yan asalin ƙasa shine kawai zai magance matsalolin da ƙasashen yankin ke fuskanta. babban sakataren tsaro na kasar iran ali shamkhani ya faɗi a lokacin da yake gana da takwaransa na kasar rasha nuclear patroshev a gefen taro karo na uku na tattaunawa kan batun tsaro a kasar afghanistan na delhi babban jami'in ya zayyana irin matsalolin da yankin yake fuskanta da suka ƙara ta'addanci da mamaye da sojin kasashen waje ke yi wa kasashe da kuma batun 'yan gudun hijira taron karo na uku kan batun rikicin kasar afghanistan da birnin delhi ke daukar bakunci an fara shi ne tun a ran laraba ta gabata inda manyan jami'an tsaron kasashen rasha kazakhstan karzistan da tajikistan da turkmenistan da kuma uzbekistan suka haɗu domin lalubo bakin zaren warware matsalar da makwabciyarsu take ciki har ila yau ya kira da a kara samun haɗin kai da yin aiki tare tsakanin kasashen biyu iran da rasha da suke fama da takunkumin da amurka ta gaba musu wajen ganin sun kawo karshen takunkumin zalunci da ya sa a madoka da ƙarshe ya ce idan aka yi la'akari da mabanci-mabanci na kabilanci da addini da al'ummar kasar ke ciki ta afghanistan tattaunawa tsakanin al'ummomin ƙasar da kafa gwamnatin haɗin kai ko kuma ta haɗaka ita ce mafita da zai kawo karshen rikicin ƙasar. To ma saurari ƙarshen labaran duniyan kenan kuka saurara. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau.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 rahoton majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa yara fiye da miliyan biyu ne suka kauracewa zuwa makarantu a wannan shekara a ƙasar yemen sakamakon lugudan wuta da jiragen saman yakin rundunar ƙawancen saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa suke ƙaddamarwa kan sassan ƙasar yemen yau tsawon shekaru bakwai kamar yadda akwai ƙananan yara fiye da miliyan takwas da suke buƙatar agajin gaggawa a ƙasar a bayanin da ofishin kula da harkokin jin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ocha da ke ƙasar yemen ya fitar ya bayyana cewar akwai ƙananan yara fiye da miliyan biyu da suka bar zuwa makarantu a ƙasar yemen kamar yadda wasu ƙananan yaran na daban fiye da miliyan takwas da suke zuwa makarantun suke cikin mawuyacin hali tare da buƙatar agajin gaggawa a nata bangaren shugabar ofishin tawagar masu kula da hijira na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yemen krista rotensiana ta bayyana cewa yara da suke rayuwa a matsugunan 'yan gudun hijira ba su samun damar zuwa makarantu sakamakon hare-haren jiragen saman rundunar kawancin saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa krista rotensiana ta ƙara da cewa tawagarta tana iyaka ƙoƙarinta wajen ba da gudumawa ɓangaren koyar da ƙananan yara a matsugunan 'yan gudun hijira amma hakan baya wadatarwa sakamakon yawan matsugunan 'yan gudun hijira da kuma yawan kananan yaran a nasu bangaren jami'an asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yemen unicef sun bayyana cewa dabarun da asusun kula da ƙananan yara ya bullo da su a fagen gudanar da ayyukan jin kai a yemen ya hada da ƙoƙarin 'yantar da yara daga duhun jahilci ta hanyar wadata su da ilimi baya ga gabatar da ayyukan jin kai gare su amma matsalolin da unicef ke fuskanta a ƙasar sun hana aiwatar da ire-iren waɗannan dabaru asusun kula da ƙananan yara unicef ya ƙara da cewa yana daga cikin ayyukan da ya sanya a gaba a yemen ceto rayuwar yara daga masifar yunwa da kula da lafiyarsu da samar musu da abinci mai gina jiki da tsaftataccen ruwan sha da kare su daga gurbatan yanayi game da samar musu da ingantaccen ilimi da kyautata musu rayuwa a halin zamantakewa kuma wannan shiri ya hada da ƙananan yara da yawan su ya kai miliyan shida da dugu tara baya ga manyan mutane miliyan tara da dugu takwas amma a halin yanzu yara kimanin miliyan ɗaya da dugu takwas ne kacal ke samun damar neman ilimi a makarantu da matsugunan 'yan gudun hijira a sassan kasar kamar yadda bayan sake gina wasu makarantu da ajujuwa a wasu wurare da asalinsu ba makarantu ba ne ke ba da damar tattara yara domin koyar da su tare da raba musu kayayyakin da suke bukata a makaranta idan samar musu da kayan makaranta littattafai da sauransu baya ga karfafa musu zukata sakamakon fargabar fuskantar hare-haren jiragen sama da a lokutan baya suke lugudan wuta kan makarantu lamarin da ke lashe rayukan ƙananan yara hakanan rahoton asusun kula da ƙananan yara unicef a cikin rahotonsa ya jaddada cewa kashi ɗaya cikin uku na malaman makarantu a yemen wato fiye da malamai dubu ɗari da saba'in ba su samun albashinsu a kan kari tsawon shekaru hudu yayin da aka samu damar tattaro kan yara kimanin dubu uku da ɗari shida domin koyar da su a wasu wurare da aka keɓe kamar ajujuwa tun bayan bullar yaƙi a ƙasar sakamakon haka asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya jaddada kira ga rundunar ƙawance da sojojin haya da su ba da dama a samar da kayayyakin jin ɗan adam a sassan ƙasar tare da gudanar da ayyukan tallafi da zai kyautata halin zamantakewa da samun damar tsugunar da 'yan gudun hijira da mutanen da gidajensu suka samu matsalar rushewar wani ɓangare sakamakon hare-haren wuce gona da iri na jiragen saman yaƙi a nata bangaren ma'aikatar lafiyar kasar yemen ta fitar da rahoton cewa a kullum rana ana samun ƙananan yara da suke mutuwa sakamakon matakan wuce gona da iri da kasar saudiya da rundunar ƙawancenta suke ɗauka kan kasar fiye da tsawon shekaru shida mai magana da yawon ma'aikatar lafiya a kasar yemen dr najib alkabadi a taron dandazon jama'a da suka taru a kofar ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke birnin sana'a fadar mulkin kasar ta yemen domin nuna takaicinsu kan yadda duniya ta kasa dakatar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar ya bayyana cewa hare-haren jiragen saman yakin rundunar kawancen saudiya a tsawon shekaru da ta kwashe tana lugudan wuta kan kasar yemen ta rusa tare da lalata wuraren kula da kiwon lafiya da suka kai 527 tare da raba ma'aikatan kiwon lafiya kimanin kashi 50 cikin 100 da ayyukansu dr najib ya kara da cewa a cikin kowace daƙiƙa biyar yaro guda yana mutuwa a ƙasar yemen kamar yadda mata masu shayarwa dubu takwas suke mutuwa a kowace shekara wasu ƙananan yara kuma kimanin miliyan biyu da ɗigo shida suke fama da matsalar abinci mai gina jiki duk sakamakon matakan zalunci da aka aka ɗauka kan ƙasar yemen kakakin ma'aikatar lafiyar kasar ta yemen ya jaddada cewa akwai yara da yawan su ya haura dubu uku da suka fuskanci matsalar gurbatan halitta sakamakon hare-hare da muggan makamai kan kasar kuma suna buƙatar fita da su zuwa ƙasashen waje domin samun jinya amma matsalar killace kasar ta sanya suna ci gaba da rayuwa cikin mawuyacin hali kamar yadda akwai ƙananan yara kimanin ɗari biyar da suke buƙatar dashin koda amma babu halin fitar da su daga ƙasa. kasar ƙididdiga tana fayyace cewar a tsawon shekaru bakwai da rundunar mamaya ta kwashe tana ƙaddamar da hare-haren soji kan kasar yemen zuwa yanzu ana da tabbacin mutuwar mutane dubu biyu da talatin da uku a cikin mutanen kasar kimanin miliyan talatin kamar yadda a halin yanzu mafi yawan jama'ar yemen suke rayuwa cikin mawuyacin hali kamar yadda rahoton majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da hakan hakika tun bayan da kasar saudiya ta fara kaddamar da hare-haren soji kan kasar yemen a ranar 26 ga watan maris na shekara ta 2015 sannan bayan ganin hakarta ba za ta cimma ruwa ba ta nemi taimakon wasu kasashen larabawa daga yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka kan taimaka mata ta hanyar kafa rundunar kawance da nufin saurin murkushe al'ummar yemen domin kakaba mata munanan manufofinta amma har zuwa yau babu nasarar da ta samu rahotanni suna bayyana cewa sojojin daga kasashen masar morocco jordan sudan haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain da ƙungiyar zaratan sojojin hayan amurka ta blackwater da halin yanzu ake kira da academy baya ga kasashen arewacin afirka irin su jibuti eritrea da somalia sun yi diran mikiya kan kasar ta yemen tare da yin lugudan wuta kan al'ummar kasar ta sama da kasa da kuma ta ruwa baya ga killace yankuna da hana al'umma zirga-zirga domin gudanar da harkokin rayuwarsu hakika waɗannan matakai da ƙasar saudiya ta ɗauka kan ƙasar yemen sun wurga ƙasar cikin mummunan hali kan haka hukumomin ƙasa da ƙasa misalin hukumar abinci da ayyukan gona ta majalisar ɗinkin duniya fawo da asusun kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef da kuma hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya wfp suka jaddada cewar matsalar rashin abinci mai gina jiki da ke fuskantar ƙananan yara a yemen 'yan ƙasa da shekaru biyar a a duniya ta kai matakin kwaloluwa a yankin kudancin ƙasar a cikin watannin baya-bayan nan a wannan shekara waɗannan hukumomi na ƙasa da ƙasa sun fitar da bayanin haɗin gwiwa da a ciki suke bayyana cewar bincike da bitar halin tsaka mai wuya da ƙananan yara suka shiga ciki dangane da matsalar rashin abinci mai gina jiki a yemen sun kai ga matakin ƙarshe sai dai samun ƙarin mummunan yanayi a yankin kudancin ƙasar ta yemen a cikin wannan shekara har ila yau bincike yana nuni da cewa akwai ɗaruruwan mata masu ciki da mata masu shayarwa da suke fama da matsalar rashin abinci abinci mai gina jiki sakamakon haka manazartan majalisar ɗinkin duniya su yi gargaɗin cewa yawan matsalar rashin abinci mai gina jiki zai karu a ƙasar yemen zuwa ƙarshen shekara ta 2021 matukar aka ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a ƙasar sakamakon hare-haren wuce gona da irin rundunar ƙawancen saudiya kamar yadda matakin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu ba da agajin gaggawa suka taka gagarumin rawa wajen rage kaifin matsalar rashin abinci mai gina jiki a wasu yankunan yankunan kasar ta yemen amma a shekara ta 2020 da masifar killace yankuna ta yi kamari lamarin ta ƙara yin mummunan tasiri musamman ganin yadda matsalar cutar annobar corona ta ƙara wurga rayuwar mutane cikin halin kayi. ƙari kan haka matsalar hare-haren wuce gona da irin ƙasar saudiya da ƙawayenta kan ƙasar yemen ta janyo tsaiko a tallafin jin ƙan ɗan adam ciki har da taimakon kayan abincin gaggawa da ake gabatarwa a ƙasar da tsaftataccen ruwan sha da magunguna da kula da muhalli kamar yadda shirin magance matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki ya dakata cak kuma babu lokacin ci gaba da gudanar da shirin sakamakon shiru da duniya ta yi kan ƙasar yemen saboda goyon bayan da manyan kasashen duniya ke nunawa ga kasar saudiya musamman kasar amurka hakika kwararru a majalisar ɗinkin duniya da suka gudanar da bincike kan kasar yemen sun jaddada cewa mummunan halin da kasar ke ciki shine babban dalilin wurga al'ummar yemen cikin wannan ƙangi mai wuyan sha'ani da ƙananan yara da mahaifansu mata suke fuskantar matsalar rashin abinci mai gina jiki lamarin da ke janyo saurin bullar cututtuka musamman cutar olsa da ƙaruwar matsalar rashin inganci ingantaccen abinci mai gina jiki da ƙarin lafiya kamar yadda matsalar da ke faruwa a ƙasar yemen ta gurgunta shirin gabatar da tallafin abinci da magunguna da kuma gurɓatan muhalli da rashin samun damar gudanar da rigakafin cututtuka ga ƙananan yara misalin rigakafin shan inna da sauransu masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe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 ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga gadan fulani warji shugaban kungiyar dalkari muka zorecin jihar bauchi nigeria hakika wannan taron da shugabannin kasashen duniya ke yi a kasar faransa domin lalubo hanyoyin da zai magance matsalar tsaro gaskiya abu ne mai kyau matuka muna fatan dai kwalliya za ta biya kudin sabulu domin an dade ana tafkarwa kasa na shanyewa kuma allah ya sa ba taron shan shayi ba ne a ƙarshe kuma nake roƙon allah subhanahu wata'ala ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a kasashenmu na afirka da ma sassan duniya baki ɗaya ra'ayina ta kai she jamhuriyar musuluncin tehran mai magana kadora diga gadan fulani warji shugaban kungiyar da alkairi muka zure shin jihar bauchi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya Hausa mai magana Aliyu Nasarawa mun galma sai mu ce kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dangance da wannan masifa da matsala da hasara da ke faruwa a cikin ƙasa ta mu ta Nijar abin shi na da ban al'azabi da ban mawaki to abinda muka roƙo ga Allah rabbu subhanahu wa a shekara mana kariya da sauran makarantar ne da sauran gidaje allah dukkanin wacce ka allah shi kare irin wannan wata da ke samuwa makarantar ne allah shi kare allah shi kiyaye yan uwa a sa ido Allah ya tsare mana kasan mu da makarantar mu da gidajen mu da kuran kasuwancin namu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya wasa assalamu alaikum mure musulunci ta heran sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku ni dama hanyar daukaci dangance da ko ce jajantawa yan makaranta na jihar marata jamhuriyar nijiyar wanda suka kone a jiran lafal na rufin zana ya kamata da gwamnati ta tsaya ta duba daga cewa yara su ne manyan gobe ya kamata da a raka ba yara kulawa domin su ne ran manyan nijar ga baki daya kuma wanda suka mutu a sanadiyar wannan wuta allah ka ji kansu allah ka ji musulmi kuma allah ka ba su hakuri da su da su da ma ƙasa ga baki daya muna aikata mu allah ji kansu allah ka warta musu kuma wani kudiri da shugaban ƙasa mai daraja muhammadu bazin ya ɗauka na duka makarantu na zane ko a cikin jamhuriyar Nijar da zabinta su ya maida su gini to yana ya daidai Allah wanda zai taimaka ina ku fatan alkhairi ga ido ta da musulunci suna na shugaba Iliyami Kanti da shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya muna tare. to kar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum radio VOH Hausa ta kuna tare da mai magana Alkasum daga nan agades Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin namu zanu ba da ra'ayi na saman wannan zama wanda tarayya a eh, kungiyar tarayya Afirka ta yi AU wadda ita cewa kasashe a eh, wanda suka shafi eh, Mali da a Gine su yi kokari su ba da mulki saman da farar A wannan yunkuri ne mai kyau amma wannan yunkuri wanda suka ɗauka na cewa suna zasu samu kamar 'yan kasashen wanda suke kirkirar mulki a yanzu eh, kama eh, za su samu su takunkumi wannan abu bai zo bai mamaki ba saboda duk abin da damun ma kungiyar tarayya afirka za ta mafi yawanci wanda ra'ayin su ne wanda yake tare da eh, ra'ayin faransa ba wai ra'ayi bane wanda yake suke fuddowa a tsakanin su a ra'ayi ne wanda kasar faransa take bege ko kuma take ra'ayi shine suke zartarwa idan suka sama mali takunkumi ko kuma suka sama gine takunkumi kasi aiki da shugabannin kasashe kai talakawan su su shan wahala cikin wanga lamari talakawa ko mi da ma za a yi karshe su ne za su sana wahala kenan su diba wanga mataki da suka ɗauka voh hausa kuna tare da alkasum daga nan agadas jamhuriyar nijar ku tashi laya assalamu alaikum warahmatullah gidan rediyon muryar musulunci na iran da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria so hakikanin gaskiya magana da majalisar ɗinkin duniya ta yi tare da wasu ƙungiyoyin fararen hula na cewa a ƙasa ta nigeria za a samu karamcin abinci sama ga mutum miliyan goma sha bakwai to hakikanin gaskiya wannan karamcin da sun kace sun maɗi ɗiba sannu aƙalla ne a nawa hasashe za a samu misalin mutum kimanin mutum miliyan hamsin duba da irin yadda matsalar tsaro ta hana manoma su yi noma aka kori manoma aka kokona musu gidaje saboda haka kamata ya gwamnati ta fito da wata hanya wadda yake za ta sassaya abinci domin ta adana saboda zuwa gaba talaka su rinka saye da sauki don an aka yi la'akari da irin yadda 'yan kasuwa ke saya abinci domin su tsaurara shi su sa mishi tsada yadda ya zamanta ko wani talaka ba zai samu ma damar sayan shi ba to kaga gaskiya a nan gaba za mu haɗa cikin wani yanayi da fatan allah ya shige mu na gaba na gode kwarai gidan rediyon muryar musulunci ta iran sunana haɗa mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria Assalamu alaikum gidan radiyo muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai muku magana alkasun baba liman ahar daga nan jihar Agadas. Tsokaci na na yau bisa bisa decision kin da shugaban kasa ɗauka bisa lakwaloli na zana. Wannan niyya ta yi abin da muke fata ya bi abin sau da kafa. Kuma a yi kokari a yi abin cikin gaggawa tunda yanzu yara bar lakwal zasu tunda an soke lakwal soshi na zana. Kenan yanzu yara sun na. sun daɗe gida shi ne muke kira ga shugaban ƙasa ya yi ƙoƙari cikin gauga a samu wata dubara kan ai gine-gine saboda gina kalas a ba ƙaramin aiki bane ga gwamnati Shi ne wannan yaran muna so kasa daɗe gida a yi wata dubara gwamnati yi wata dubara da shugabannin ilimi da gaugawa cikin gaugawa yaran nan su samu su koma makaranta saboda wannan kalasoshi na zauna mu da ma mun juma da muka yi tsokaci bisa cikin wannan abu ne mai da ya faru kenan ya kamata a kokarta shugaban ƙasa da shugabannin ilimi a kokarta a yi abin cikin gaugawa wanda za a samu yara su koma su yi lakwal assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar musulunci da iran mai magana ya yi sa'idu daga nan garin bande fatan kowa ta yi lafiya eh ni dan tsokaci na da zan yi a nan shine akan wannan gobara da ake yawan samu a makarantu na boko a garin maraɗi, sai dai mu ce allah jikan musulmi waɗanda wannan abu ya rutsa da su allah jikansu allah ya musu gafara shugabanninmu yana da kyau a gaggauta ɗaukan mataki akan wa'annan makarantu na boko kamar yadda shugabanni suka yi alkawari a lokacin zagayowar zaɓe sun yi alkawalulluka da dama a kan harkar ilimi eto eh wannan ma yana da kyau a ce an yi ƙoƙari an magance shi allah mana maganin abin allah mana jagora allah ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a mu na musulmi da magana ya saida daga nan garin bande To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su in hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna madala yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya tarbiyyar iyali jama'a masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a ciki ne muke tattaunawa kan harkun da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tarbiyyar iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan da ke zuwa muku daga nan radio BOH da ke birnin Tehran wanda ni awal kuɗin na saba gabatar muku da shi da kuma fatan lokaci tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan. a cikin namu yau za mu ci gaba ne da sauraron wani shiri da muka somo da malam musa adam mai daga garin jos ta ƙasar nigeria wani tsohon malamin makaranta yau malam zai tashi ne akan istihalin tarbiyyar yara in malam ya shirya bismillah to assalamu alaikum ci gaba a yau ka insha allahu za mu shiga maudu'in gadan-gadan a gurgudun fahimta a maganar tarbiyyar yara istilahin musulunci to shi kafin haka musulunci shi ya kalli amfanin tarbiyyar yara ko 'ya'ya ta fuskoki biyu masu rassa sosai farko saboda wannan na sauran yadda an yi ittifaki da sauran halittu amfanin ɗa a duniya taimake ka ta fuskokin rayuwar na neman abinci abin sha da kuma baka tsaro sai kuma saboda wancan duniyar da take jiran musulunci ya ba da muhimmanci a nan na ɗaya kada ya zama an ci kasuwan duniya an je lahira kuma babu komai ka suci ‘ya'yanka ka suci kanka baka koya masu yadda za su samu babban rabo a ranar babban taro ba saboda haka musulunci ya kalli abubuwan tarbiyya a fuskoki biyu saboda duniya da kuma saboda lahira ya kamata a nemi ɗa kuma a kula da saboda waɗannan manyan abubuwa guda biyu gidan duniya da lahira da ba ta da iyaka ita to musulunci kamar sauran halittu ma an faro na yi bayani cewa ana fara tarbiyya tun daga neman aure wannan na yi bayani a siffatul am ko da halittu ma kusan haka suke tun daga neman wanda zai kyankyasa maka 'ya'yan daga neman iri irin na musulunci ya fitar da istilahi sauran halittu sun yi bayani ana neman jarumi musulunci ma yadda da haka ba a son mummunan iri marasa kokari marasa tsare mutuncin iyalai marasa kokarin neman masu abinci ba a son iri raggaye duk da sauran halittu an yi ittifaki a nan musulunci a gidan duniya kada ki sake kada ka sake ki yi kai zaɓi tuhun dare wajen neman abokin rayuwa na auratayya da zai haifa maka 'ya'ya wanda za su amfani ku yi ma alfahari da su to shi musulunci tun daga yadda za a nemi auren bayan an nemo irin ka a duniyar ɗan adam ka nemi wanda zai amfani ka to za ka same shi ne kai ko ka same ta kai ku ita abin ku a musulunci ya kafa shurut kada ku da wasa a saki a je ba a nemi izinin iyaye ba in ka ga wanda ta yi maka to kafin ku yi nisa a nemi izinin waliyi wannan foundation number one akwai condition ko shurut suna nan da yawa in ka sake ka tsallake su biyu ko ɗaya to a gidan duniyar rayuwar auren za ka ga abin da zai faru da kai ba ba za ka yi auren ba za ka yi kakin foundation ka bin umarnin Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam kuka dinga abubuwa wasu ma sai da suka lalace tukuna farko izinin waliyi ka nemi waliyanka masu mutunci da yarda da sani ka ga yar suwa ne a je a aiko a tambaya ɗanmu ya ga yarku yana bukatan shin akwai wani muna neman ya sa gaba ko Allah zai daidaita su in aka ba ku ba ku izini cikin mutunci cikin karamci sani ya kamata ku dinga tattaunawan ku na mutunci ka zama kamar ɗan gida ka shigo a baka gurin zama ko da rana ko da dare. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku daga dan radiyon BOH a nan birnin Tehran inda muke sauraron wani malami daga Najeriya wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda ake neman abokiyar zama da fatan iyalai suna amfana ba irin wanda muke yi abu sai a daɗe ana ta wani lungu ana ta shiga kororo ana ta wani hira na marar mutunci har a taɓa jikin juna kan cinya hira daga magariba har sha biyu na dare iyaye ma ba su sani ba ba a lungu wai nan neman aure yake ba izini bai yi sallama ba ba a ba shi izini ba ba a san shi ko shi waye ba iyaye ma ba su san shi ba shi ita ma ba ta san waye ba ana nan wani yi shekaru a haka har a zuwa da mutunci a ciki a haka to kun bar daga ɗayan da za ku hayayyafa za ku gani za ku dinga biyan bashin ɓannan da kuka yi ma to ba a yi haka a istilahin musulunci sam ba sai na yi dogon karanta ayoyi wannan abun da mafi yawa wannan kamar ina mana muraja'a ne wannan mafi yawa kowa ya sani illa ina tuna mana abun da muka sani hankalin kama da an faɗa ka san ya yi haka da yi izini amma irin abin da duniyar mu yau muke aikatawa musulmin ma abin da zai samu a guji musulunci a guje mu musamman waɗannan kayan kimiyyar zamani na wayoyin nan haka za a daɗe haka ake ta abubuwa ba izini ba ka'ida kai kuma kana ji kana wani ma lalataccen dattijo sai ya ce wai in sun gama su rufe kofa ba sun ma waye da wani irin mutum suka hira wani irin zama mai yake gaya mata ba izini na haka za a yi rankaɗa rankar ya zo aure to ina wannan mai irin wannan za ta haifu maka yaɗa masu kyau turan gini turan zane kun bar turan gini turan zane in ji masu iya magana ko ai foundation mai kyau kome na duniya kome na duniya wanda ɗan adam zai dasa ya shuka ko ya yi mai yana bukatar turki mai kai foundation yadda ka san gona yadda ka san gini tabbas in baka bashi foundation mai kyau ba ba zai inganci ba zai daɗe ba ba zai karko ba ko gini ka masa foundation da kasa ko mara inganci da toka ba za a haɗa da wanda ya haɗa sumunti da kankare mai kyau da injiniyas kwararro ba to haka kai kuma ɗan adam fa kake son ka kera wanda zai zama ma al'umma kila ya zama shugaban ƙasa so baka tasa shi da kyau ba kaman gona ne ka je ka shuka abin shukawanka ba taki ƙasan ma ba mai irin tsira wannan abun ba ba cire ciyawa ba lura yaushe zagi ta ƙasa ko ta haifi maka ƴaƴa masu kyau yaushe a duniyar hankali ka san wannan mustahili ne ka je ka zuba abu haka kawai baka bi ka'idan noman ma ba ko ka sa shi kusa kusa kamar matsa shi ka sa ba ka'ida amma inda ka je ka samu gonan ko kuma ka je ka auka a gonan ma da ba naka ba was mafi muni ka nemi izini baka ga fili kawai ka ɗauka kana ta shuka ba ka lura da shuka ka ce kuma za ka samu result sakamako mai kyau wannan ba zai yiwu ba wannan a duniyar rayuwa fa to haka ko menene kake son ya amfane ka a nan gaba to fa dole fa ko me yana da ka'ida da Allah ta'ala ya tsara shi musamman a addinanci shi yasa za a ga saboda da yawa mun bar foundation ga ya'ya nan rututu sai ka yi mamaki wani in ka gan shi kai ka ce a gidan maraici kai kai ka ce bai da iyaye ya zama masu matsala ya yi regretting haifuwar uwar ba ma ba ya zama problem a society a anguwa ya zama matsala a kan shi yana zaman lafiya kullum cutar da al'umma kai Allah ya sauwa duk in aka bincika an yi bari a hanya ne an baro hanya shi yasa Allah ya azurta ku da irin wannan ɗaya guda ɗaya ne, ya fitini ku ya fitini anguwa ya fitini gari ya aikata bala'in da sai wuta ya tashi a gari a ta kashe kashe to nan za mu tsaya sai lokaci na gaba assalamu alaikum masu ga shi dai malam ya fara koro bayani to amma lokacin ba zai bari ba daga dai karshe muna yi wa malam musa adam ya nage daga garin jos ta nigeria wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman da kuma lokacin da ya bada da daɗin ayyukan da ke gabansa a yammakon rediyon boh da ke nan birnin tehran ta kasan iran ni awal kunyar da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madala yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun zargin da shugaban ƙasar Algeria ya yi ne kan ƙasar Faransa da kuma nuna rashin amincewarsa da buƙatar kafa sansanin sojin wata ƙasa a Algeria da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar algeria abdulmajid tabone ya zargi kasar faransa da shirga karya kan yawan 'yan algeria da ake shirin korarsu daga kasar faransa tare da jaddada rashin amincewar kasarsa da duk wani shirin kafa sansanin sojin wata kasa a algeria a zantawarsa da gidan talabijin mallakin gwamnatin algeria a wannan mako shugaban kasar algeria ya yi kakkausar suka kan furucin ministan harkokin cikin gidan kasar faransa gareth dermanin da ke cewa gwamnatin algeria ta ki karɓar 'yan ƙasarta dubu bakwai da ake shirin korarsu da ƙasar faransa shugaban ƙasar algeria boni ya siffanta furucin ministan harkokin cikin gidan ƙasar ta faransa da ƙarya da tafi shahara a wannan ƙarni yana mai jaddada cewa jerin sunayen mutanen da ake shirin koro su daga ƙasar faransa zuwa ƙasar algeria ba su shige 94 ba kuma sha shida daga cikinsu ba su taɓa shiga cikin ƙasar algeria ba kamar yadda mutane mutane ne da suke da alaka da kungiyoyin 'yan ta'adda kuma ba su da wasu dangi a halin yanzu a kasar algeria shugaba ta boni ya yi nuni da cewa algeria ta kulla yarjejeniyar shige da fice da kasar faransa tun a shekara ta 1968 sakamakon haka ya zame dole kan kasar faransa ta gudanar da kyakkyawar alaka ta musamman da algeria shugaban kasar algeria ya taɓo batun cewa kada faransa ta mance ta taɓa gudanar da mulkin mallaka a kasar algeria inda a halin yanzu kasar ta algeria take matsayar intacciyar ƙasa mai ɗauke da rundunar sojin kanta da dogaro da tattalin arzikinta gami da alfahari da al'ummarta mai daraja shugaba ta boni ya kara da nuni da cewa dole ne akan kasar faransa ta fito ta yi furuci da ire-iren muggan laifukan da ta tabka a kasar algeria kuma shugaban kasar faransa emmanuel macron ya amince da faruwar hakan tun kafin daga baya ya fito ya nuna kokontansa kan faruwar lamarin har ila yau shugaba ta boni yana mai jaddada cewa komawar jakadan ƙasarsa zuwa faransa ya dogara ne kan matakin girmama juna da mutunta gwamnatin algeria daga ɓangaren faransa kamar yadda a nashi ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar algeria ya mayar da martani ga shugaban ƙasar faransa emmanuel macron da cewa akwai 'yan siyasar faransa da suke fama da matsalar ƙwaƙwalwa wajen rashin tuna baya ministan harkokin wajen ƙasar ta algeria ramtani ramamra yayi kakausar suka kan shugaban kasar faransa emmanuel macron dangane da dambarwar siyasar da ta kunno kai tsakanin kasashensu kan batun hudar jakadanci yana mai zargin shugaban kasar faransa da matsalar kwakwalwa hakanan ministan harkokin wajen kasar algeria ya kuma jaddada buƙatar cewa dole ne wasu shugabannin kasashen waje su ɗauki matakin 'yantar da kansu dangane da tarihin mulkin mallakar da suka gudanar a jawabin da ya gudanar a yayin ganawa da da shugabannin gwamnatin rikon ƙwaryar kasar mali a birnin bamako ministan harkokin wajen kasar algeria ramtani na mamra ya yi furuci da wannan maganar ce mai kaushi dangane da rikicin siyasa da ya kunno kai tsakanin kasar algeria da faransa bayan da jaridar le monde ta kasar faransa ta nakalto cewa shugaba emmanuel macron ya yi magana game da mulkin soji na algeria wanda ya ce yana ci gaba da janyo toshewar kwakwalwa kan batutuwan da suka faru a kasar ministan harkokin wajen kasar algeria ya kara da cewa abokan mu na kasashen waje suna buƙatar kawar da batun mulkin mallaka daga tarihinsu ba tare da buƙatar ambaton batun kwantar da hankali ba kamar yadda shugaba makaron ya furci da haka ramtani ramamra ya bayyana cewa suna da buƙatar 'yantar da kansu daga wasu halaye da ɗabi'u da kuma wasu hangen nesa waɗanda suke da alaƙa ta kusa da mahangar da bata dace ba da ake zargin manufar wayewar ƙasashen yammacin turai da su waɗanda su ne manufofin da aka aiwatar da laifukan cin zarafin ɗan adam wajen gudanar da mulkin mallaka a ƙasar algeria da kuma mali da sauran yawancin al'umman afirka ministan harkokin wajen ƙasar algeria ya jaddada cewa kawar da batun mulkin mallaka ita ce matsayar da ta fi dacewa kafin tsarkake gurbatar kwakwalwa maganar da ta fito karara daga gwamnatin faransa kan algeria da mali a baya-bayan nan gami da girmama juna ba tare da da gindaya wani sharaɗi ba da kuma ganin kowace ƙasa a matsayar mai cin gashin kanta a gefe guda kuma bayan makonni da bullar dambarwar siyasa a alakar kasashen faransa da algeria shugaban kasar faransa emmanuel macron ya gwada rashin jin daɗinsa kan rashin fahimtarsa da algeria ta yi fadar shugaban kasar faransa ta bayyana cewa shugaba emmanuel macron ya gwada rashin jin daɗinsa kan mummunar fahimtar da ta kunno kai tsakanin ƙasarsa da algeria yana mai cewa yana girmama al'ummar algeria da tarihinta gami da shugabanninta mai ba da shawara ga shugaban kasar faransa ya jaddada cewa shugaba macron yana da kyakkyawar manufar bunƙasa alaƙa tsakanin ƙasarsa da algeria saboda maslahar al'umman ƙasashen biyu da fuskantar ƙalubale da ya zame babban hatsari ga ƙasashen yankin musamman ƙasar libya kamar yadda shugaba emmanuel macron ya siffanta shugaban ƙasar algeria abdulmajid taboni a matsayin jigo a nahiyar afirka da irin gagarumin rawar da kasar algeria take takawa wajen wanzar da zaman lafiya a kasar libya dambarwar siyasa tsakanin kasar algeria da faransa ya kara kamari ne tun bayan furucin da ya fito daga bakin shugaban kasar faransa emmanuel macron a watan oktoban da ya gabata da ke cewa an gina kasar algeria bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1962 akan kyawawan tunani amma tsarin mulkin sojin kasar ya rusa ta tare da nuna kokonto kan samuwar al'ummar algeria kafin mulkin mallakar faransa kan kasar kuma tsarin mulkin sojin algeria shine dalilin tunasar da al'ummar algeria mulkin mallakar faransa tare da nuna kin jininta furucin da ya fusata kasar algeria har ta kirayi jakadanta daga kasar faransa tare da rufe filin jirgin samanta domin hana jiragen saman yakin faransa sauka gami da neman shugaban kasar faransa ya nemi uzurin al'ummar algeria kamar yadda kasar faransa ta yi korafi kan haka shugaban kasar algeria abdulmajid tabone ya ya jaddada cewa ba zai ɗauki matakin ba da uzuri ga ƙasar faransa ba bayan furucin shugaban ƙasar emmanuel macron na sukar da mirin al'ummar algeria kamar yadda shugaban ƙasar algeria abdulmajid da a azantawarsa da mujallar de spiegel ta ƙasar jamus ya furuci da cewa baya nadamar ganin emmanuel macron ya sake buɗe tsohon rikici da ke tsakanin ƙasashensu ta hanyar da ba za ta amfani kowane ɓangare ba a gefe guda kuma shugaban kasar algeria ya yi furuci da cewa algeria ba za ta taba amincewa da bukatar wata ƙasa ta kafa sansanin soji a cikin ƙasar ta ba domin ƙasarsa tana da mutunci kuma a bar girmamawa ce don haka ba za ta taba amincewa da batun bude sansanin sojin wata ƙasa ba a zantawar da ya gudanar da gidan talabijin ɗin ƙasarsa shugaba abdulmajid taboni ya jaddada cewa taimakekeniyar harkar soji tsakanin ƙasarsa da amurka za ta ci gaba kamar yadda jiragen saman amurka suke da 'yancin bi ta sararin samaniyar algeria babu matsala kan haka amma batun kafa sansanin soji a cikin ƙasar ta algeria ba abu ne mai yiwuwa ba kuma hakan baya nufin ƙasar algeria ta zame abokiyar gabar ƙasar amurka kuma ƙasashen biyu suna ci gaba da gudanar da taimakekeniya wajen wanzar da zaman lafiya a yankin dangane da batun haɗin gwiwar sojojin algeria a gudanar da yaƙi a wata ƙasa ta taboni ya bayyana cewa siyasar ƙasarsa ba za ta wurga kanta cikin tsaka mai wuya ba saboda sojojin algeria ba na haɗin gambiza ba ne sojojin ƙasa ne masu kishin ƙasarsu kuma algeria ba za ta sadaukar da rayukan sojojinta domin kuɗi ba kamar sojojin haya hakanan sojojin algeria ba su fita wata ƙasa sai da amincewar majalisar ƙasa Ƙasar Faransa ta gudanar da mulkin mallaka kan ƙasar Algeria tun daga shekara ta 1830 kuma Faransa ta yi ƙoƙarin murguɗa tarihi da canza sunayen iyalai da rusa masallatai lamarin da ya wurga Algeria cikin barazanar shafe asalinta. sakamakon haka al'ummar algeria ta gudanar da juyin juyin halin yantar da ƙasarta da ɗan adamtakarta turawan mulkin mallakar faransa sun ɗauki matakan murkushe al'ummar algeria da azabtar da su gami da aiwatar da nau'o'in kashe-kashen gilla kan jama'a inda kasar algeria ta zame wata babbar kurkukun turawan mulkin mallakar faransa al'ummar algeria ta gudanar da bore da gwagwarmayar neman yanci musamman gwabza yaƙi tsawon shekaru da dama wanda hakan ya kai ga juyin juyin juya hali mai tsari da manufa mai ma'ana al'amarin da ya tilasta wa duniya yin furuci da haƙƙin al'ummar algeria masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga aminu ibrahim kiyawa ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara falasɗinawa dama ne suka jikkata sakamakon buɗe musu wuta da wasu yahudawa suka yi a macin kogin jordan ratib jabur wani jami'i da yake sa ido kan irin ta'asar da ramtacciyar ƙasar isra'ila ke tafkawa a yankin na falasɗinu ya faɗi cewa wasu yahuda tare da rakiyar sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da rakiyar sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun bude wuta kan masu zanga-zangar lumana da suka taru a ƙauyen khalid da BA da ke kudancin birnin khalil inda suka jikata da dama daga cikinsu wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun bayyana cewa akalla falastina biyar sun ji mummunar rauni bayan da yahuda suka harbe su suka buɗe musu wuta da sashi mai rai musamman a gaɓar yammacin kogin jordan a yan kwanakin nan da yahudawan sharari zauna sun kai hare-hare kan falisina a gabar macin kogin jordan inda suke jifan su da duwatsu da kuma ta musu kayayyakin amfani an babu wani mataki da gwamnatin isra'ila take ɗauka a kai a wani rahoto da ofishin da ke kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a yankin ya faɗi cewa daga farkon wannan shekara zuwa watan nuwamba da muke ciki so bakwai kenan Yahuda ya wa falastinawa hari haka siddan inda biyu daga cin hare-haren sun haifar da mummunan asara ga mutanen da ke zaune a yankuna daban-daban a inda waɗannan hare-hare ke faruwa. Iran ta jina wa ƙasar Algeria kan kaɗa ƙuri'ar ƙin amincewa da Isra'ila ta zama memba ƙungiyar AU. Masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su. a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyinsu ta haɗa ke cewa mu yi ne lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.